mugunta zai kankantar da ita zuwa laifi. Littafi mai tsarki ya tabbatar wa Kiristoci cewa ba da daɗewa ba za su tsere wa rikice-rikicen duniya da za a sanya su a sama su more fa'idoji na har abada. Nassi ya tabbatar mana zai yi hukuncin tsakanin mutane da yawa zai sasanta jayayya ga manyan al'umma mai nisa zuwa ga. Za su mai da takubbansu cikin garke da masu a cikin sarka al'umma ba za ta ɗauki takobi a kan al'umma ba za su horar da yaƙi don yaƙi ba kowa zai zauna a gindin ƙuragar inabinsa da itacen bauransu ba wanda zai tsoratar da su dama ubangiji mai runduna ya faɗi mika hudu ɗigo uku hudu darasi kirista na iya fuskantar wasu matsaloli a duniya amma ba za su dawoma ba wahala za ta kare ga mutanen da suka yi shaidar Yesu Kiristi a matsayin Ubangijinsu mai cetonsu. Da zarar masu bi sun hau zuwa sama, za mu samu cikakkiyar salama wacce ba ta da alamun baƙin ciki. ‘Ya'yan Allah za su sha daga kogin aminci, wanda yake gudanar daga zuciyar Allah. Dole ne Kiristoci su riƙe ikirari na gaskiya cikin Yesu Kiristi tun da farashin karɓan mai girma ne. Dole ne mu ci gaba da kasancewa tare da Allah kuma mu jurewa matsalolinmu na lokaci-lokaci. Tunda sannu za su zo su ƙare. Sakamakon dagewarmu zai zama babba a sama. Allah zai share mana hawayenmu kuma ya albarkace mu sosai addu'a. Allah sarki, ina son ka fiye da azurfa da zinariya, ina son ku fiye da wahalata. Burina shi ne sanya sama a ƙarshen tafiyata ta duniya, don haka ina roƙonka ka bani alherin zama tare da kai ka taimake ni in kiyaye shaida ta kamar ɗiyan Allah kada ka bar ni in taɓa ta da matsayina kuma kada ka bar ni daina bauta maka taimaka min in yi muku bauta da aminci har ƙarshe domin in shiga hutawa naku in mura madawwamiyar salama a sama domin cikin sunan Yesu Kiristi nake yin bukata ta amin